kaɗan daga cikin kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye da aka gudanar domin gangamin faɗakar da al'umma game da illar musgunawa mata da kuma ƙananan yara kenan a birnin Legas. yanzu aka wata ƙungiya mai fafutukar haƙƙin bil adama musamman ma dai mata da yara ta gudanar da wani gangami a birnin lagos domin faɗakar da al'umma a kan illar da ke tattare da musgunawa mata da kuma ƙananan yara shugaban wannan ƙungiya mai suna women are rise dr joe odomakin ta min ƙarin bayani game da dalilin wannan gangami nasu. Domestic violence is on the increase and statistics are staggering. It is disheartening to see the rate at which women die. We have recorded about three deaths ta ce ko shakka babu idan aka yi la'akari da yawan mata da ake musguna a wannan ƙasa akwai buƙatar wayar da kan al'umma game da illar yin haka yanzu haka akwai wasu mata guda uku da suka rasa rayukansu a sakamakon musguna musu da walau mazansu suka yi musu ko kuma wasu na daban to kaga kuwa akwai buƙatar wayar da kan al'umma tare da buƙatar gwamnati ta ɗauki matakai domin kare mata da yara. So all of us are here today to work, to create awareness and to say resounding no domestic violence. To anya kuwa matan ne kawai ake musgunawa tambayar kenan da newa ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga na lumana. <laughs> That one is about 2 or 3 percent. The percentage is more on on women. older men. Ce eh ba za a rasa maza da ake musgunawa ba, amma na yi imanin kashe biyu bisa uku na waɗanda ake musgunawa dukkaninsu mata ne. To kawo kuwa akwai buƙatar gangami tare da wayar da kan al'umma. Shi ma a ɓangaren sa wani namiji da ya shiga wannan zanga-zanga na lumana ya shaida mun cewa akwai buƙatar faɗakar da maza 'yan uwansa akan buƙatar daina musgunawa mata musamman ma dai yara ƙanana. Eh, child abuse domestic violence is on the rise in Nigeria, and so we have decided to take today as a day to talk to Nigerians in our own way. ya ce kwarai da gaske akwai bukatar faɗakar da al'umma domin idan ka duba da waɗanda ake musgunawa a halin yanzu dukkanin su mata ne ko kuma kananan yara. The number is more on the side of women. Rahotanni dai da ake samu daga sassa daban-daban na Najeriya na nuna 'yanda ake ci gaba da musgunawa mata da kuma kananan yara abinda kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin adama da kuma mata da yara ke ganin akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye domin kare su daga wannan bala'ira da ke fuskantar su. Jama'a da dama ne dai suka halarci wannan gangami. Baban Yajibirin Murai Amurka daga Lagos.